kafar ka kafar mu madugu kafar ka kafar mu madugu kafar ka kafar mu Masu kallon mu barka mu sake kasancewa da ku a wannan tasha ta mu ta Kwakwasiya Media Consultancy inda muke gabatar muku da shirye-shirye daban-daban. A yau muna tare da sanatar Fa'i Hanga a cikin shirin mu na daga 'yan takarkarin mu wanda muka karɓi bakuncin shi ko mu ce karɓi bakuncin mu a cikin gidan shi inda zamu tattauna da shi akan harkokin da suka shafi siyasa musamman a takarar da yake nema yanzu na matakin sanata wanda zai wakilci Kano ta tsakiya. Sanata muna maka barka da. Yau na gode kwarai madalla. Allah. Da farko a so tarihin rayuwa musamman a siyasance. To tarihin rayuwa ta a siyasance ne, ni tsohon ɗan siyasa ne na fara siyasa tun 1978 1978 lokacin da kaddamar da jam'iyyar PRP a Kano a kofar mata. Daga nan muna samari muka runguma lokacin na gama diploma ɗina ina aiki na mataimakin akanta daga nan muka muke ta yi aka ci zaƙin neman zaɓe har muka zo aka yi nasara da aka yi nasara a jam'iyyar prp ta kafa gwamnati 1979 ana ba da appointment mataki yana ta ɗaukar mutane aiki a musu sai aka tambaye mu saboda ganin kwazo da muka yi duk inda aka zagaya a najeriya ma mun bi malam aminu kano kuma a kano mun bi tawagar malam aminu da abubakar rimi to sai aka tambaye mai nake so ne ya za a da mu sai na ce ni ba na bukatun mukami bani scholarship karo ilimi saboda diploma gare ni na so in digiri lokacin gobe muna gwamna sai ya kace ah to ai yanzu in kan ka je ku kuma makaranta sai an shekara guda saboda lokaci ba irin na yanzu ne in kai apply yanzu lokacin kan ta dawo ka komar a dawo sai ka shekara guda ko samu ba sai ce to a bani akwai ni Abdullahi Ismail Allah gafarta masa principal private secretary sa. ce ba na dubu goma in hau jirgi in je in nemo exhibition na zan dawo sai aka bani na je bayan plaza lokacin nan ne ake cibin kuɗi in black market na sai dala dubu goma akan naira dubu shida sannan na sai tikiti na tafi france na tafi ingila na tafi america na je samu admission sa makarantu daban-daban da na koma na cike digiri ɗaya je na digiri na ne digirgir a ingila wajen lokacin nan sun zo ingila ko za su wuce muna nan mun dawo muna tare da su to siyasa ta kenan daga nan bayan mun dawo mun kama kuma gwamnati ta biyu ta biyu arfi a kano muka ci gaba haka ne aka zo aka ta duk kungiyar jam'iyya ina aiki ina jam'iyya lokacin gwamnati ba ta hana ma'aikacin gwamnati ya yi siyasa ba to har su ba gida suka zo dai daga baya suka hana amma duk wani kulle-kulle da aka yi da jam'iyyu muna yi da haka na zo na yi ma'ajin jam'iyya a jihar na yi organizing sakacin jam'iyya na yi daraktan kamfen ɗin jiran shehu mushar aduwa a ƙarshen sdp sannan kuma haka ne muka zo muka zo muka je a majalisar tarayya a sdp ɗin ne aka zaɓe mu muka tafi majalisar tarayya da ni da dubu rabi musafin kwaso da ya zama shugabanmu a lokacin ya zama mataimakin majalisar tarayya muna nan muna nan dai na zo na dawo bayan ta mun gama da tarayya na zo na je senate na zo musanata da na wakilci kano ta tsakiya bayan nan kuma muna nan muka zo muna tare da buhari muka ja buhari muka kafa masu jam'iyya na ne na shirin chairman na jam'iyyar nan na farko na cpc kuma muka nuna buhari aka ga tsawonsa da nauyinsa ma aka zo aka zagaye shi ma aka zo aka zaɓe shi to wani a takaice tarihi na siyasa kenan akwai labari da yawa amma a takaice aka ce a wace jam'iyya ce ta samu damar a na profeci mutanen kano ta santar a jam'iyyar anpp a lokacin anpp app da muka fa ta dawo anpp a nan na wakilci kano ta tsakiya a majalisar a senate amma kuma na wakilci kumbotso a majalisar tarayya a ƙarshen jam'iyyar sdp wannan shi ne jam'iyyar da na wakilci da su duk wannan matakin da aka tattauna kuma musamman a ah, wa'innan jami'an da aka kafa wanda suka riga suka shuɗe babu su an canza musu suna sai kuma kaɗan aka ji sanata yana ambata shi shi yana tare da kuma musa ko kaso kuma har yana kira kan shi da ya aka aka tsinci kai a cikin matakin siyasa gidan kwankwasiya har aka shiga kuma jam'iyyar ra'ayi. To ni tun na fara siyasa ta siyasa nake ta ra'ayi ta aƙida <clears throat> siyasa nake ta yanzu a taimaka na ƙasa kuma shi da turabi musafin kwaso mun tafiya da shi irin wannan lokacin sdp tare muke da shi tare muka ji musa tarayya a ƙarshen wannan abin da ya raba mu a tafiya a lokacin bayan mun to shi ya yi tafi pdp muka tafi app lokacin allah ya sa domin shi ya je gwamna a can kuma in yi a sanata to wannan shi ne ta raba mutafiya kuma yanzu abin da ya sa na dawo kwankwasiya tun shekara ko biyar da ta wuce na shigo na shigo ne dama jan ni na san shi tun shekara sau da hamsin ya san ni kuma na tare da shi kuma na san aƙidarsa da ra'ayinsa kuma na san daga abubuwan da ya zo ya yi yanzu don najeriya ba wanda ya din najeriya ba ɗan siyasar da ya abin da ya yi wannan na yi ƙalubale ina jiran wani ya zo ya ja ne ce me amma yanzu ma kuna so zan faɗi kaɗan daga cikin abubuwan da na ga yayi da ya dace a bishi ya fi kowa cancanta da a bishi ya fi kowa cancanta da a gazgata shi a yadda da shi a imani da shi akan harkar ma'amala da kuma a bashi dama na shugabanci jama'a in kuna da lokaci in gaya muku a takaice zan ba hoto na farko dai <clears throat> sai na yi kwatance ta shi da yan takarar shugaban ƙasa da yanzu wa'yansu suke makwadaita ana ba su kuɗi suna bambadanci tumasanci da fadanci suna shiga rediyo suna ziga su suna cewa sun isa sun yi kaza sun yi kaza saboda an ba su kuɗi da su kansu za su amfana su kadai misali zan fara atiku suna faɗa cewa atiku ya gina university mai martaba a Najeriya kaza kaza yes ya gina amma ginin basan da ya gina ta business ce ta neman kuɗi ba ɗan talakan da ya shiga university sai dai an biya masa sai ɗan wani da wani kuma kuɗin da ya samu a university ɗin a sai yake shiga ba zuwa yake in an samu kuɗin a baza talakawa aiki da su ko kuma a ba su scholarship sai karatu ba a ciku ya yi kamfanika ya cewa ya kamfanika ya taimaka mutane gaskiya ne to amma kamfanin nukan da ya yi yake ɗaukar ma'aikatan nan da riba da komai da komai nasa ne duk abin da ya shigo a junsa ya shiga ba a jun wani talaka ko wani abu ba in kaga talaka ya amfana sai ya je masa leburanci ko ya masa wani aiki ya biya shi haka asuwaju asuwaju duk kamfaninsa da business ɗinsa nasa ne kuma da ake cewa ya mai da lagos wani abu a'a ba wanda ake kuka da shi akan wanda ya mulki kamar asuwaju saboda wa wasu a lagos kuma su ɗan lagos sun itifaki cewa ba wanda ya fi shi ƙasa a najeriya nan an ware filin makaranta a lagos ya karɓe ya yi hotel an ware filin asibiti ya karɓe ya yi shopping complex ya yi kwantina an ware duk inda aka ware katon fili mai daraja mai martaba ya karɓe shi a matsayinsa na gwamna da kuma uban gwamnonin lagos din duk wata yana karɓar sama da biliyan goma tun yana kan mulki a yanzu da sunan ah, da sunan tara haraji to da haka kansa yake wa ba dan tallaka ba kuwa ba mai amfani da shi rabi zan kusa kuwa talakawa ƴaƴan da wani ba ƴan kuwa ba su da ƴaƴansa ya ebe yara yana gwamnati ya miƙa su ƙasashen waje da yawa ya ebe mutum dubu biyu da biyu dubu uku da uku ɗari biyar da biyar waye duk ya kai su sun yi karatun tuka jirgin sama sun yi na likita sun yi na injiniyarin sun yi na abubuwa da yawa wanda da a mafarki ba ba su yi mafarkin su iya yi ba mutumin da ta san hanyar ya fado ma an ɗauke shi aje wannan kasar ya zama pilot to kaga ba 'ya'yan sane ba 'ya'yan talakawa al'umma yake ba na biyu a kowane na faɗi wannan ya ce to ayi kuɗin gwamnati ne da kuɗin gwamnatin ne eh amma su nan ba da suke gwamnatocin da yawa ai kuɗin gwamnatin akwai su amma cewa suke ba sa yin wannan sannan bayan ya sauka da gwamnatin saboda abin a jikinsa yake ya kafa gidauniya takon kwasiya ya ne mutanen mutanen kirki abokan arziki irinmu irinmu da iri da yawa suna ba da gudunma yana ba da gudunma ana iban yaran nan ana kai su ƙarshen waje ni kaina na yi ciyaman na fitar da yara 370 da wani abu sun tafi ƙarshen waje wasu ma sun dawo da digiri na uku wani da digiri na biyu kaga wannan ba ɗan iya ko na baba a lokacin da yake gwamnatin ma da ake iban yan talaka akwai wani kwamishinan da son zuciya ya ɗauko ɗan wani wanda zai iya ɗan uwansa ya ce a ba kwamishina ai za ka iya wannan ɗan kare ya ce ku bari yan talakawan da ba sa cin abinci a rana sau biyu su za a yi wannan dan ba za su iya ba kuma ga su da kwakwalwa to haka yake yi kwankwaso a nasara nasarawa state a can karo cikin wani ƙauye a kwaro akwai gonarsa da ya je zai duba ya ga yara rotuta a gindin bishiya ba sa karatu ba aikin yi ba komai ta nan yaran nan kanana ba makaranta ne yanzu nan lokacin aka ce yawa makaranta duk zagayen da aka ce ai daga nan zuwa kilomita shida goma ba makaranta ya je ya gina ta kekiyar makaranta a wajen muka je muka buɗe ta aka zuba yaran nan ya kira kowa da kowa gwamna ya zo mataimakinsa taron gwamnati kwamishinan ilimi aka zo da hakimai da sarakuna aka yi ta addu'a na godiya ya zo buɗe makarantar nan ta nan yanzu a nan rano wata gona ta hasa ta gado ya je gonar yana zuwa ya ga yara rututu a gindin bishiya suna tiyawa suna wutan gaririya suna um, galabaice ba karatu ba a yi ya zo gina makaranta a wajen ya sa yi musu bohol aka sa wutar lantarki yanzu akwai sama yara ɗari biyar da hamsin suna karatu kuma da da matan aure na karatu islamiyya sama da ɗari da hamsin to wannan duk najeriya babu wanda lokacin da boko haram ta ta'adin farko din na aka kashe mutane ya ebo marayu sama da dari kaza ya to kano ya gina musu waje ya gina hostel ya gina makaranta ake musu turanaci da su ana karantar da su duk najeriya ba wanda ya wani cikin su. to me kake nema a wajen shugaba menene shugabanci menene mulki a kula da jama'a a kula da rayuwarsu a kare mutuncinsu a ɗaukaka su a ƙarfafa su me ya wuce abin da wannan mabawan Allah yake yi wannan shine dalili na rabinsa kuma dalili na rabinsa in nace zan muku bayani yanzu za mu kai dare ban yi rabin abin da zan iya faɗa da kafa akan abin da yi irin wannan misalai ne a irin wannan irin wannan don haka babu wani ɗaya tilo da ya abun nan da ya yi kuma a koyo da ya yi kuma mutumin nan ya yarda da mutuncin nasa ya yarda da martabar nasa bai da ta nasa ba kusa ne lokacin da asuwaji ke gwamnan lagos lokacin da aka fara karya kadarar mutanen arewa shi ne ya tashi tafi lagos lokacin da a mile 12 aka rika kashe mutane ana kona rumfunan su ana kwace musu abu ya je samu asuwaji yana gona lokacin ya ce a ga abin da ake wuri ba za mu yadda ba in kuka ya kawo abin da zai wurga Najeriya mu muna da mutane a can in muka ci su wannan bai dace ba a dakatar a biya su compensation a zauna lafiya kuma aka yi haka lokacin da peter obe ke gwamna a anambra aka yi rika rataya mutanen mu kamar dabbobi wai shaidar cewa sai sun an san wannan dan sokoto da wannan dan kano sannan zai yawo a gari kuma yana zuwa su a cikin tan tebur a lodo su kamar shanu a dawo da suna kuma taka ta je same shi ka san mutanen ka da suke nan a kano kawai sun fi karfin mutanen daga waɗanda suke south east da siyasa ne da jokar ka kara wani abu ka kara ma za mu je mu koro su za mu wulakansa su za mu tura su sai tare da ɗaya najeriya ta tashi ya ce a haƙuri kuma shi na aka haƙura to wa yake wannan wa yi ake taɓa wani nasa ya tashi ya ji a najeriya wa muka taɓa ji ya yi shi kaɗai ne yake da kishin kowa ya nasa aka taɓa shi kuma shi kaɗai ne yake da kishin duk wani ɗa da yake kano ko da ko inyamuri kowane kabila bai yadda a shi ba bai yadda a zalunce shi ba bai yadda a ci mutuncinsa ba saboda haka wannan shine shugabanci shine jagoranci da haka da ni da na muke bin sa saboda mun san wannan abubuwan mun ga wannan ko ba abin da kake nema wajen jagora sai irin wannan bayan da ana wato ganin na na kafa da ta gona kwatsam kuma sai aka samu haɗaka da su malam ibrahim shekaru suka shigo aka fita daga baya bayan saɓani sai aka ce kuma aka fita shin mai ka shigo ne da yin yin takarar ko kawai da kowa aka yi aka baka duk da cewa mutane sun yi ga irin kokarin da yi a baya ana tunanin kamar ta wani suka dawo da ko a cikin eh, gaskiya ne to tabbas ba takara na zo nema ba saboda lokacin da muke tafiyar nan ban taɓa cewa da jagora na son takara ba bai taɓa ce min a kasan takara ba ni kuma mutum kuɗa wani ba <clears throat> amma kin san al'adar mu in kai sanata ko kai memba ko kai wani abu kana shiga harka za a ce kaza yake nema za a yi ta zuwa gidan ka cika ko da takarar nan ta to za a zaɓuka idan na haka yake ta cika ana ganin kamar na zo yake taɓa mutane ni ba takara nake so ba ni ba ta gaba na masu fustin ku daina ni ban ce wani fustin ba ni ba da karan ba na neman takara ba na bukata ana nan ana nan su ma shi ya yanzu sai zo ce yana son ya takara ya zai dawo jin mamma zai takara mutane su zama takara shi kenan shi kuma da gura yana shawara da mutane ya shawara da mu ya shawara da mu sai ya race a ah, lallai kam ya kamata a bashi a ah, to ai ni da kai ne a gabana da ni a kano sun fiya kan da so ka yi rayuwa sai da ce a ni ba ta zama ya ce duk masu musu duk nan masu asa ba na bata aka ba ta ce ba na bata a to shi ke kawai mana shekaru da mutane suka fara fushi wanda suke son takarar saboda su ba saboda ni takarar saboda su sai son takarar sai na cika ne program sau biyar ne sai ni ba takara ta kawo ni ba na takara

zai ya tafi da haka baya so ta da kasi ya zuwa da jima ta fara kakar kakaran wannan ko wannan a ga mu kuma na ji labari na tabbata da mutanen da suke kusa da shi za su tafi a inda takara nake so sai in fara bin yanni shugabanni da mutane ina ka ina gefe ina <clears throat> ina tuntuɓa su ina bukatar takara amma ana cikin abun na shugaba ta ne tafiya ta na na tafi dubai daga can na tafi saudi arabia ibada ta ina can bayan shekaru ta biyar ne wanda yi mun waya cewa da gora ya umarci shi ya neme ni ya gaya mun cewa ni zan mana takara ta wasu sarrafa ne cewa sun ai na cewa da gora ba na son ta ya ce to da bai mai umarni a kowa ne shi ne sa magana ni kiran da gora ina godiya ranka daɗe a raji gaba da umarni ce eh, kai da na ce ji a ba da ci so muke mu haɗu a abin da kai alaban wasu mutane su shigo a da wata manufa a zuciyarsu mu haɗu mun to abun nan mun gino abun nan mu haɗu yau al'umma aiki a zo na wani kalubalanci kowaye ya zo gidan rediyo ko talabijin mu haɗu ga ni shi ya fara-fara, kuma shi jama'a da suka san an yi shaida so da haka in ma na zo na mai takara ina da hujja da na sani da farko dai na aiki a kano sai da je matsayin darakta an chief accountant na aiki a federal government sai da matsayin darakta a federal government level sannan a siyasa na yi siyasa tun daga shugabancin matsawa sai zama na shan chairman da siyasa na jam'iyya na hausa wasu na yi senate saboda haka na san najeriya na zauna a kalaba na zauna a port na zauna a abuja na san najeriya na san najeriya na san kan tsiyar to da in ma na zo na ce zan rata ya danganta ne ba to da wanda ya wanda an ce mm, mm, mai kamar zuwa ka aika mai kamar zuwa ka aika na san najeriya da kyau ba wanda zai shiga cikin babban kogin najeriya na da yan najeriya na ko'ina ya fi ne tasiri to na zauna a cikin su a tarayya, na zauna su a sadari na yi na shirin caman na kasa na jam'iyyar na zauna na aiki a gwamnati a jiha-jiha daban-daban ta kudu ta arewa saboda haka in ma na nema ina da hujjar nema ba na nema ne don in zo in gama kawai ina sunan sanata sanata kawai ta kamar ni na yi mulki kuma na nema ma ya cancanta saboda na yi an gani ni na san na iya na sani zan kuma ya tunda zuwa na majalisar cancanta da gobe kuma kowace na yi chairman na kwamiti na yi abubuwan da an gani an sani to da haka amma an ce na nema da farko dai ban yi na nema ma ban laifi ba ne daidai kuma in na nema ma ban kankan ba dan zan iya wannan shine ansa ta yanzu da kake a matsayin ne irin kare kaiwa da za a ɗora daga inda aka tsaya ko kuma hanyar zartawa wanda aka yi shi za a ce insha Allah zan ɗora fiye da da na yi da ba lokacin da na yi da ba waye wani kamar yau yanzu kai ya waye abubuwa su abu su fito saboda haka dangane da abubuwan da suke a yanzu zan ɗora abubuwa na zamani su yi taimako kai da na da na da na nan zan kara zan kara alkinta su sannan zan samu abubuwa sannan kuma a kamar yadda wancan lokaci na yi na kokari yanzu ma a da na yi ina zuwa lokacin gama sha biyar din nan sati biyu sati uku na kan zuwa biyu lokacin goma biyu ko tara da jagorinsu ba su rasa su abin da kasa take ciki in nemi shawararsa a kan da suke bukata in je in yi in gabatar a kansu a daidai taimaka musu mai shawarwari sakatare na ɗauka na san abin da ke da da take bukata zan je kokari ne na san abin da ban motso da garin malam take bukatar misali ko kuma da garin malam zan je in kawatar duk wannan zan yi kamar yadda na da zan kara ninka shi fiye da <clears throat> kuma a irin wannan ne ma zagayen da nake wancan lokaci a naje mun jibir da za muna na nemi suka ce to su wani matan da aka haife shi za su yi wannan dam din na wasi amma ba amfani ba a su don kifi baya ba rayuwa a ciki ba dabba ta sha ta mutu ba a shuka ba ta yi ba a mutum in ya shiga zai sabe saboda ruwan da yake towa ya hada wajen akwai a cikin tributaries na ruwan hanyoyin da suke towa akwai na inda ake majema na nan kano suna zuwa shiga ciki saboda ka chemical da suke ciki din sun hana wajen ya rayu in akwai wani abu za a yi kai wannan na tsoron zan iya kokari mun ce zan iya ba saboda za su abu da ci biliyoyi amma da ikon Allah da yadda Allah na je ina neman wasu kuɗi da nemo wa ungogo da dare da municipal na ecological funds wanda kudaden na ka hada sun kusan biliyan goma wanda an zo an ayyukan da su suna cikin wasu abubuwa da na zo na neman wannan sai na kawo maganar wannan dam na ta naci ne ta bi alhamdulillah Allah ya sa a lokacin akwai darakta dan Kano a wanda shine sarkin Sumaila yanzu aboki ne da daurin gindinsa ni kuma da kujerata a lokacin ina chairman na EFCC a Senate kuma ina mataimakin chairman na special duties na na na bi Allah ya kawo aka zo aka yi da aka ba da biliyoyi aka zo aka gyara jamfin nan yanzu jamfin nan yana nan kifin sa ya fani ko ina daɗi ana shiga akwai sanata sabon kudi a ji yayi wajen shakatawa wajen mutane zuwa suna wanka ana kwale-kwale ana wanki duk yan ƙauyen gefen a zuwa can gaba ana yin noman rani mutane dubbai suna amfana wajen ya rayu kuma lokacin da suke mun kukan ga wannan gashi ni ne wannan hanyar da aka gyara wajen nan yanzu gashi ne yana amfana da cikin lokacin da na yi sanata aka zo ana gyaran hannu su ne su gama ba hannun su fara karasa to amma dai yanzu ana so a wajen in ka je ba wajen kuke da da an ji yan biki da kana wuta ana kawo ki yana gasawa wani suna wanka wani suna kwale-kwale can ana wanki wani can suna yin noma ɗaya daga cikin irin wannan shawara da constituency na ta kawo nisan da wannan an na ne wannan aiki so abubuwa da yawa wanda ba shawarar su bace kuma initiative da ne sa na kawo yana nan da yawa ni ne mujaza ni ne dalili inda da Kano take babbar kasuwar waya a duk arewacin Najeriya saboda lokacin ba wanda ya san wani waya ko jaranta na je Lagos da ɗauko experts na zo ne mutum biyar biyar kuma gona sha biyar ɗin nan ko kuma sha biyar ga da ta bani hot na zo aka musu training ne da za a gyara waya da in kana da irin wannan wayar ta wuce hannu in ta ta wuce shi gidan ta tafi in ta rufe ta rufe saboda ba inda za ka yi ita sai ka tafi daga a gyara ma to za ka biya kuɗin jirgi ko kuɗin mota ka je daga a gyara waya to da kawo masu wannan gyara suka zo suka training din wayannan yaran mu biyar biyar da kowace kawo kuma su kuma wannan yaran wani su suka gama aka ba su certificate na sai musu kwamfutoci na aikin na basu suka bazama da yawansu su ne iyayen tafiyar a kano yanzu sun zama masu kuɗi sun zama um, sun yaya mutane suna ta yaya mutane ko sun je sun karo kwatsin. saboda haka yanzu kano a duk arewacin najeriya ba inda yake gidan waya kasuwar waya gidan gyara waya gidan ma'amala da waya bayan da ake da miloniyoyi yan aikin waya kamar kano wanda ni ne jaza sa su a hanya iya gyara da sanin kanta ya ba su karfin gowar a sota a siya. to don an so an sayar tana ce za a gyara ta ko a local gama local gama dinnan wani chairman na masu waya ke zawa ya ɗaya cikin products ina chawomi da yawa na local gama local sa cikin product ina da aka wannan in ka je kasuwan waya kalarwa akwai mutanen sa-na. kuma na nan eh, jama'a kano suna cin amfani kuma na cin amfani tunda kawai ya abushi iska wata shida shekara ɗaya in sabo waya ta zo za a mun waya yaushe za ka zo gari yana bai za mu zo gaishe ka za zo a kawo kai ya ce wannan sabon shigowa ce albarkacin makaranta ta da saka alheri to wannan ni ne wannan wanda ni ne tani in wannan ne wannan to abubuwa da yawa da yawa da yawa ba su kirki ba ba suka fi wannan a kowane suka fi wannan da an yi ba suna nan ba wanda ya saya musu ke nuna nan beneficiarsa nan Thank you. aka taka a da wani irin zaburarwa za ka wurin cewa idan an ji zaben nan an kuma sun kuma su tsaya su jajirce a kan to wannan point ɗin guda biyu shine kaɗai za a iya cutar mutane da su da ana wawa ita a wajen zaɓe a ringizo da ana munafunci haɗa kai da wani shugabannin ko wasu ma'aikatan hukumar zaɓe a ba mutum da ya katina duk da je ta ba wa'yansu na zaɓe yanzu tsarin da aka yi na zaɓen nan ba zai yi ba kowa da katinsa shi ɗaya zai iya zuwa in ka je da katin ji a kama ka je kai prison mutum ɗaya katin ɗaya ba wanda ya sai amfani da wani katin. kuma katin sai naka ina bayan sauka wannan ba za ta yi ba cikin lokaci da an wani ba kuma yadda za a yi mutum goma su zaɓe a yaren gizo a ce mutum sha biyu ne a ce yankon su ba za ta yi ba goma nan shine ne ko nan biyu mashin in yi tantance ka ya tantance ka sai kana ciki ko da wuta ko ba wuta shi da wuta a cikin zai tantance ko mutane da tantance kaɗai su za su zaɓe in ka zaɓe kuma shi ke nan a hukuncin zaɓen su kaɗai su hukunta kuma wani zo bayan tantance zai zaɓe kacin zai hana shi zaɓen saboda ba shi bane an gwada an ƙara gwada an gwada a washin an gwada a ikiti an yi nasara kuma za a yi shi su. abin da kawai za a yi a cuci mutane da yake so kamar duka da mutane shi ne ko a ba da kuɗi kafin filin zaɓe a tara ko a wani kango kan yadda, idan akwai hukumomi na farin kaya suna yawo wani za su zo ma kan magoya baya in kuka yarda a gane kuka kama da wannan da kai da wanda ya baka za ku shiga rigima don sai abu da Allah ya kama ku na biyu kuma ku san cewa duk mutumin da ya je aka ba shi kuɗi ya je zaɓi wani ko zaɓi wata to ya san cewa ya sayar da haƙƙinsa zai shekara kuɗi na cikin baƙin ciki ya kamata mai tunani abin da ya faru baya mun dai zaɓi mutanen nan ko kuma sun karɓa sun karɓa kun ga asabu da suka wa jama'a sai yanzu suke bi kuma suna rarrashi suna ɗan rarraba mutane kuɗi don wata jam'iyyar ma shugabannin jam'iyyar da jagorunta suna da tarihin cewa mu musamman muna yan arewa yan tsaki ne in an waka mana tsawa za mu bi to abinda ba sani ba an awa tsaban ma an biyo suna biyo mu tura tsaya muke yi in allah da kuma haka ne zai faru ba za a karɓi kuɗi a yi zaɓe ba a karɓi kuɗi a yanci na biyu da za a yi mana shi ne a yabi 'yan ta'adda 'yan daba marasa mutunci a tarwatsa mutane ana su zaɓe tun da an san ba a nasara wajen zaɓa to wannan za mu ɗau mataki za mu ɗau mataki mun gaci kuma za mu faɗa wa gwamnati za mu faɗa wa kuma da suke kula ta tsaro cewa kowa ma ya iya idan suka yadda suka bari aka ci zalin mu aka kawo 'yan ta'adda to za mu mai da martani kuma san su suka jawo kuma za mu mai da martanin da kowa sai da na sai sun kuka don mun fi yawa mun fi kowa yawa mu yan kwankwasiya mun fi kowa yawa mun fi kowa zuciya mun fi kowa ra'ayi da tsayawa akan ra'ayinmu don dan Allah muke yi ba a ba mu kuɗi yi wannan ra'ayin inda dan kuɗi ne da wani ba za mu iya ba da ba za mu yi ba to laka za mu ba da gargadi za mu faɗa cewa in aka yadda aka bari aka yi mana wannan to za mu rama kuma na sha faɗa a program dina cewa ba wani ɗan sanda ko soja ko wani mai da zai tsorata mu don mun fi shewa da ɗan sanda da soja da immigration da custom da duk wani mai tsamara da ake wasu bindiga a najeriya gaba ɗaya sananta ba in ka tara su miliyan ɗaya ba mu kuma 'yan najeriya mu miliyan 120 eh, miliyan 220 ne da miliyan daya da kuma kwamitin za su yi mana barazana to mm, jahilcin da yake kan muke tsoron wani abu da ya kauce idan aka yadda aka bari aka yi wannan wannan ba tare da yake ba kowaye ma ya zo na sha faɗa a abuja ko da gado in aka bari saboda duk zai wata magana wato yana so ya bari ko yana shiri kenan ya ko ya gwada jama'a mun kusa da su ba za mu yadda a ci zalunmu ba ko mai zai faru su zai faru ba za mu yadda a cutar samu ko mai zai faru su zai faru a kyara mu mai haƙƙin mu bakin mu kowa bakin sa jama'a su abu da suke so in ba haka ba za a ba su wannan shi ne ba akwai na'urar da aiki cewa sai an kai ta jiki sun bai da ta su ta hakuri a shi amma kuma duk da haka an samu yin wani abin abin da nake son tambaye ka shi ne. wannan na'urar da aka kun yarda da inganci cewa za ta ba ku abin da kuke idan aka samu aka san abin da ba a so da za a yi kuka da cewa ai na'urar ne a kan aka yi abin da aka yi eh, wannan na'urar daban take da wancan shi na gaya miki cewa an gwada ta a ikiti an gwada a ƙoshin ba ta da matsala wani waccan na'urar ta tantancewa ne in ta tantance ka in ma ma'aikata ce to a kyale a yi so za shi kenan ya sa hannu a takarda a je a yi wannan babu ka in ba ta tantance hannun ka ba to za ta tantance Ka kana zuwa dama a hannu in ta ki sai a sa idan ka dole ta kuma kai din nan kai kaɗai za ka yi ba kuma za ta kara ba ko ɗaya ba ta rigima ko ba duk inda aka waje biya bura ina aka tafi saboda haka duk ma mai tunanin kuma magana kaci dama duk wanda ya karɓi kacin wani ba nasa ba ya je na'urar za ta gwada ba nasa ba ne ina kama shi kuma sai abin da ta yi na haka ma ko ina muke mutanen mu da ko wanda ba ku kaci ku je da naku ko ku karɓi kacin kuwa kuwa karya ne in an zo an ci ga kuɗi ku je ku da dogo ku mutane kan ku ba ku je ku ruwa ku je ku yabu to a kiyama na tarko ba ma bukata wannan na'ura an gwada ta gwada ta ba ta ba ƙari ba ba cuta ba cutarwa to da aka wannan tana tabbatar miki da wannan fata da an samu dama an samu lokaci lokacin da aka ce kuma za mu kuma dawa zama a kusa abubuwan a na gode kwarai da gaske na gode kwarai da gaske ko duka a ce na mu karshe a cikin wani shiri na takarkar a tashar da inda muka tattauna da tsohon sanata kuma wanda tsaron zai kano ta tsakiya a takarar da da ashirin 2023 a ƙarƙashin jam'iyyar sanata fansa da haka idan hali ya ba mu kamsa da dawo ba a wani lokacin na daban da za mu ta ya gaya mana da aka tsaya kuma ina amfana da kuma inda za a da duka a lokacin da shi na gaba kafar ka kafar mu kana da masoya.